Assalamu alaikum. Aminci da salama ya tabbata a gare ku ma'abauta wannan gida mai albarka muna gaishe da mai babban gidan gabaki daya. Farkon baki kenan muna gaishe da tsakiyar namba muna gaishe da can can ƙarshen namba maza da mata. Ba wani katafaren sirrin tsintuwar kuɗin taskar gidan aljanu. Sirri na hakika, sahihin sirri, katafaren sirri na ketare yanayin kan shakku. A duk wajen wanda ya san tasiri na gidan taskar kudin aljanu. Da farko da shi wanda ake wannan aiki mutum ran lahadi zai tanaji bakin tantabara da fara tantabara. macen fara namijin baki sai washe garin litinin da safe sai yanka bakin idan yanka bakin zai tara jininsa sai rubuta wannan hatimi a jikin farar takardar mara zane irin takardar photocopying fa sai mutum ya rubuta adadin kuɗin da yake so daga miliyan bakwai zuwa miliyan dubu kar ku yi ta kusa ƙananan kuɗi manya-manyan mahaukacin kuɗi ake sawa idan mutum ya rubuta a tsakiyar sai ya laya ƙarama ya jike ta da turaren tufahulcin tufahulcin na haƙiƙa ba na ƙarya ba original mai tsadar na haƙiƙa ba na ƙarya ba ku je can ku sai turaren yago ku nemi mai kyau amma sharaɗin aikin kenan idan kun jike ta turaren sai ku ɗaura ta a wuyan macen tantabaran sai ku sa fararen kaya ku sa farar hula sannan ku sa ku ɗauki farin cirbi sannan ku zauna a kan farar sallaya sannan ku sa takalmi a gefen ku ku aje shi shi ma fari ku sa tantabarar a gaba ku titi bayan kun shafe tantabarar ita ma gaba ɗayanta ku shafe ta da turaren tufafin na haƙiƙa ba turaren tufafin na ƙarya ba za ku yi rumfatiya dubu amma duk idan kuka yi ɗari za ku ja wannan kuɗi ba gata a jibi ya haika ya iri waljin haika ishi a jibi haika ya iri waljin haika ishi ƙafa ɗaya bayan kun gama ƙafa jirgin a take ku saki da ta tashi sama shi kuma wancan da kuka yanka za ku fige shi idan kun fige za ku dafa ku cinye shi ina mai tabbatar muku matuƙar mutum ya aikin nan daidai ba kuskure ya samu kayan aiki ingantacce na haƙiƙa ba na ƙarya ba wallahi sati ba zai zagayo ba sai mutum ya tsinci kuɗin ko miliyan dubu dari nawa ya sa ko a ba shi kyauta bai san kowaye ba taska ce daga taskar gidan duniyar aljanu taskar kudin aljanu kenan sirri ne ya fi karfin jarabawa tuntuni muna amfani da shi a ƙarshe kuma a ƙarshe kuma za ku samu fararen goro guda 313 adadin yawan annabawa mursalai sai ku yi sadaka da su ko miliyan nawa ku kasa ko miliyan dubu nawa ne insha Allah ba shakka ba ku kwanto ba ku duba da bayan wannan sirrin fa ya fi ƙarfin jarabawa shekaru aru-aru shekaru da dama muna ta sirifi a kansa daga asiri shirk abdullahi fafa kamal mai fatar asirin duniya da lahira a nan birnin zazzau wanda bai gane ba 09079291420 ahlan wasalan su ma marhaban bikun jami'an assalamu alaikum